Wasu kayan kaɗe-kaɗen gargajiya a Nijar suna cikin barazanar ɓacewa saboda al'umma suna daƙile su kamar yadda Kadiri Musa daraktan sha'anin al'adu a ofishin ministan raya al'adu ya bayyana sai dai a cewarsa ana iya ƙarfafawa matasa gwiwa na surungumi waɗannan kayan kaɗe-kaɗen al'adun gargajiya. a nan shine wa'annan kayan kiɗa da al'ummomi hatta da dukkan ababuwan albarkatun da ke akwai na al'adu gaba-gaba ga tafiyar rayuwa wasu al'ummomin suna barin wasu tabiwo'in nasu kenan ko ba za a iya magana tsatsan riko ba domin ko al'ummar da ke da galgajiyar ita ce cikin rayuwarta ta yau da gobe ke yarbar da gargajiyar tata misalin kayan kiɗa wanda ake cema biram malam mamman barka shine mutum na ƙarshe da ya zaman kaɗa wannan biram game da wannan kayan kiɗa ya waje ba a yi dogon bincike na a gani an lalle lalle ya shiga cikin ɓata kwata-kwata idan akwai wasu wanda suke raye to sai a diba a gani. To idan waɗannan kayan kiɗan al'ummomi ba su da su ba, akwai wata matsala misali a fannin koyarwa a yi gadon su. Na ce sai an yi bincike yin hakan kuma yaunin yara ta kan harabar ministan da ke kula da gargajiya. Muna cikin yanayin da ba mu da halin zartar da siyasar bukatunmu, amma bukata ce da ke cikin tsinkayenmu. Mun san irin amfanin da ke gare su, sai dai abin da muke iya shine zamu. Kenan idan da hali za a iya ƙididdige irin waɗannan kayan kiɗan don a baiwa harabar ofishin ministan raya al'adu na himmantar da hakan. Muna da shafufkan baya gudanar da ire-iren waɗannan ayyukan na ganin waɗannan kayayyakin kiɗa da ke bisa kan ɓacewa ya kasance an samu koyarwa da horar da wasu da iya kiɗa su. Matasa ne yawa shaba su samu wannan horarsuwar. Ana iya hamzartar da su na su mai da hankali ga koyon waɗannan kayan kiɗa. Da hakan wasu kayan kiɗan za a samu rike su. Hanyoyi na mafuta su ne abokanan hulɗa. Muna da wasu abokanan hulɗa da ke tallafa muna daidai iya abin da suke iya yi. Mu kuma ta wajenmu muna fuskantar wasu bukatu da ke sahun gaba. Et nous, de notre côté, nous sommes confrontés à un certain nombre de priorités.